الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا يا رب العالمين yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna murna da Allah tabaraka wa ta'ala ya kamu wannan rana ta yau ranar goma sha ɗaya ga watan Ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda ranar kenan take goma sha ɗaya ga watan uku na miladiyar annabi Isa ɗan Maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar kuma Allah tabaraka wa ta'ala ka dare mu da dawowa domin ci gaba da abin da muka saba gabatarwa na daga tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu insha Allah za mu tashi daga inda muka dakata a cikin suratul zariyati aya ta nawa ne na'am 22 ko wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun da bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء na'am Allah ta baraka wata ala bayan abin da aka faɗi mana can baya cikin darasinmu na jiya Allah ya nemi mana nuni ne zuwa ga ayoyi hujjoji waɗanda muke iya gani waɗanda muke iya taɓawa waɗanda muke iya magana da su su nuna mana cikar iko da mulki na Allah ne Allah kuma babu abin da zai gagare shi don su ja hankalinmu zuwa wajibcinmu bauta mai shi shi kaɗai a yadda muka tsaya kan ta jiya ta ne muna magana kan ayoyi kurun a cikin jikunanmu ga sunan bila adadin kamar da muka yi ta lissafowa har iya lissafinmu ya ƙare ba mu ci ɗaya bisa dubu na irin waɗannan ayoyi ba to kuma Allah sai ya ci gaba da ce mana wa fis sama'i rizqukum kuma ga wata ayar yanda Allah ya sanya arzikinku daga sama yake zubo muku a kowane lokaci kuma ku ci arzikin Allah ku ji daɗi an gane arzikin nan malamai suka ce to shine ruwan sama domin ruwan sama shine tushen kowane arziki ga ɗan adam bal ba ga ɗan adam ba ma ga dukkanin wata halitta a doron kasa dan me suka ce haka sun ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waje alna min lama'i kullu shay'in hayy mun sanya rayuwar kowane abu ne tana da dangantaka da ruwa to shi ruwan nan kuma duk inda ya zagaya zagayo yana samuwa ne daga sama ashe kaga kenan arzikin rayuwa yana saukawa ne daga sama an gane wannan ko yana samun shi ne daga sama kuma babu wani abu na rayuwa wanda bai da alaka da ruwa kowane abu mai rai to yana da alaka da ruwa ko inji da bature ya kera ake tada shi ya motsa yana da bukatar lagireto inda ake zuba ruwa sai da ya bukaci ruwa hatta wutar lantarkin nan can injinanta na tushenta inda take tana da bukatar ruwa har waɗansu lokuta a ce bana ruwa ya ja ba za a iya samun mega waɗin da ake bukata ba na wutar lantarki ko ba haka ba ne wani gurin Allah ya ce wa an na minas sama ima'an biya ƙadari sai ya ce fa asakannahu fil ardi wa inna ala zahabin bihi laqadirun mu ne muke saukar muku da ruwa daga sama muna da iko ko mu tsayar da shi a bayan ƙasa ya tsaya har wani damunan ya zo ya same shi ku tarbi cikin dam dam ɗinku inda Allah ya ga dama da sai ya tafiyar yadda ruwan a neme shi a rasa shi haka cikin hikimar shi ne shi ne ya bar mana shi har mu amfana da shi Allah ya taimake mu a wata ayar ma cikin furqan Allah ce huwa allazi habu riyaha bushra bayna ya rahma wa anzalna minas sama'i ma'an tahura sai ce ya bihi bartan maita wa nusukihi mimma khalaqna an'aman wa anasiya kasira. a gani Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikima ta saukar da ruwa ya raya garuruwan da suka mutu kuma ya shayar da halittun shi da wannan ruwa an'am daga dabbobin ni'ima wa alasi da mutane kasira masu yawa wannan dai ya nuna fa'idar cewa babu shakka rizqun a cikin wannan aya yana nufin Allah yana saukar da ruwan sama ina fata mun gane ruwan sama nan shine arziki ba ma ruwan sama ba ma irin waɗannan kaɗai na abin da za mu ci ba hatta sauran abubuwa na ma'adanai duk Allah yana saukar da su ne tare da saukar ruwan sama irin su kwaranda irin su tantalaye da irin waɗannan ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa da ake tona masu tsadadin nan su zinariyar su azurfa duk daga sama suke saukowa ba ma wannan ba ma hatta bakin ƙarfe naka wannan bakin ƙarfe wanda ake kera mota a kera keke a kera mashin duk shi ma daga saman ne Allah yake saukar da shi dan me Allah ya faɗa har sura ya saukar sa kutum mai suna sulful hadidi anan ne yace wa anzalala wa anzalala hadida fihi ba'asun shadidun wa manafi'u lin-nas muna saukar da bakin karfe ashe lokacin da ruwan sama ke sauka to akwai tarkace da yawa na abin nan chemical da yawa na abubuwa na ma'adanai da yawa waɗanda yake saukowa da su baƙin ƙarfe daga sama ake yi ruwan cikin ruwan sama yake tahowa ya zo kuma ya kwanta cikin ƙasa a hankali da ake tono kwaranda haka ake tono abin da ake baƙin ƙarfe da shi ana ce mashi mema dama ana cewa dutsen tama ko dutse ne na musamman wanda shine ake samowa a gyara a samar da baƙin ƙarfe yanzu dan muna da kamfanoni ko tura sun zo da kamfanoni da na'urori waɗanda ake tara amma makeran da makeran da da can kafin zuwan bature suke zuwa su kwakulo wannan a ƙasa su rerayo su samar da tama su zo su narka su yi baƙin ƙarfe su yi ƙirƙiren da za su an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu a shi kaga Allah yana saukar mana da arzikin shi daga sama yanda yake saukar da arzikin nan daga sama haka wa mato abin da ake muku alkawari na azaba in kun saba ma Allah shi ma daga saman zai sauko Allah ka kare mu Allah ya ce fa rabbis sama'i to ina rantsuwa da ubangijin sama wal ardi ina rantsuwa da ubangijin ƙasa innahu lalle abin da ake muku alkawari na azaba har in kun saba ma Allah la haqqun wallahi gaskiya ne wallahi gaskiya ne gaskiya ne zai auku misala ma annakum tantiqun kamar yadda kuka tabbatar gaskiya ne kuna magana da harsunan ku ai da kai magana ka tabbatar kai ne kai magana ko ko kai magana kaza ina shakka ma wannan magana kila ba ni ne maganan nan ba babu yiwuwa a shekin duk abin da Allah ya ce zai yi din zai saukar muku yayi muku alƙawarin shi babu shakka gaskiya ne yanda ka san kana fidda furuci Allah ya taimake mu sun mazakarta ala ba'arlu ƙasasi nan gaba Allah ya ambata mana kisoshin wa'insu manyan annabawa guda biyu dan me ya kawo wannan litakuna ibratan liqulil albab sun ya kasance abin lura ga masu hankali da Allah ya fara da kisa annabi Ibrahim da Allah ya ce me Allah ta ka gai gaibi Ibrahim al mukurani hmm. دخلوا عليه فقالوا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hal ataka hadisu raifi ibrahim al-mukramin lallai kan labarin wa'insu baƙi masu daraja wa'inda suka zo wajen annabi ibrahim wannan labari ya zo maka hakika wannan labarin ya zo maka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ibrahim ya taɓa yin wa'insu baƙi masu girman daraja baƙin nan mala'iku ne an ce su goma sha biyu ne wani guri an ce su goma ne akwai maruwaya ta ce su uku ne ko ma dai su nawa ne cikinsu akwai mala'ika jibrilu ko su nawa ne haka suka zai kima annabi ibrahim a cikin sura da siga ta mutane suka iske annabi ibrahim a gida bai gane mala'iku ba ne ya ɗauka mutane ne shine allah yake ba mu kissar abin da ya gudana a wannan zuwa da suka yi mashi allah ya ce iz dakhalu alaihi yayin da waɗannan baki suka shiga wajen wanda suka bakunta annabi Ibrahim suka shiga me suka ce mashi qalu salama suka ce assalamu alaikum assalamu alaikum suka yi mai sallama qal annabi Ibrahim ya ce salamun wa alaikum salam ya amsa musu sallama qaumun munkarun ce ga waɗansu ko mutane da ban san su ba amma wannan magana mutanen nan waɗanda ban san su ba ya faɗa da cikin zuciya an gane malaman tafsiri sun ce ya faɗa ne a zuci amma dai ya amsa musu sallama kuma ya faɗi waccan kalma cikin zuciya ina fata muna fahimta Allah ya taimake mu kenan in wannan ya nuna mana wani abu ya nuna mana ashe tun zamanin annabi Ibrahim wannan sallama ce ake assalamu alaikum wa alaikumus salam tun kafin zamanin annabi Ibrahim wannan sallamar ita ce sallamar al'umma ta ƙware tun lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ita ce sallamar mutanen kirki domin Allah da ya halicci annabi Adam da ya ce mala'iku su zo wajen shi sai ya ce in kun je ku yi mashi sallama suka yi mai assalamu alaikum yi da musu da wa alaikum salam ashe sallama ce ta al'umma na ƙwarai tun na farko ita ce kuma har yau sallamar musulunci Allah ya taimake mu qalu salama suka ce assalamu alaikum qala salamu yace wa alaikum assalam kawai mun ka cikin zuciya shi da ya kalle su yace waɗannan mutanen ban san su ba amma duk da wannan saboda girman karamci irin na annabi Ibrahim da girmama baki faraga ila ahlihi sai ya tafi wajen iyali shi da ya ba su masauki suka zauna sai ya shiga gida wajen iyali nan da nan faja a bi samin sai ya zo da wani mariki marki sashe ɗan marki mai mai ba ya kamo shi da rai ya kawo ba a'a dan a wata ayar can Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce ya zo da ɗan marki soyayye an gane wannan ko eh cikin wace sura ne ne ina ga faraga ila ahlihi ya tafi da sauri wajen iyalin shi ba abi bi samin ya zo da ɗan marki mai kiba cikin suratul hud ya ce bi idilin hanis da ɗan maraƙi soyayye nan da nan ya ji aka yanka ɗan maraƙi aka soya musu ji karamci irin na annabi ibrahim kurin daga yin baƙi bai san daga inda suke ba bai ma gane ko suwaye ba kwata-kwata bai san su ba amma kafin a ce komi nan da nan ya yanka musu ɗan maraƙi kosaccen ɗan maraƙi aka soye musu ya kawo musu kaga al'adar bahaushe ne dama an kayi ko ka ɗan bashi abinci tukunna ko ko ɗan ruwan shan ɗan mata ya tsara kafin a gaisa to ya dace da sunna haka annabi ibrahim yake yakan girman bako da abinci kafin ma a tattauna allah ya taimake mu wai har bahaushe yake cewa ba bako ruwa ka sha labari mun gane wannan ko yau in dai ka ba shi ruwa ya sha ya ɗan natsa tukuni ka ba shi abinci to za ka ji labari kuwa ka ji abin da ya taho da shi amma ya iso a gajiye ya iso a wahalce ya iso a yunwace kuma ka ce wai hira za ku a lokacin ai yaƙe zai tema an gane da wannan ko da wuya ka ji gaskiyar abin da ya taho da shi Allah ya taimake mu to ba bako abinci al'ada ce ta mutuntaka ba lalle ma sai musulmi ba in ka yi bako ka tarbe shi da wani abu na abinci na kyautatawa gwargwadon abin da Allah ya hore ma wannan al'ada ce ta mutuntaka mutum da mutum dan ayi adib an ayi hatimu sa'i hatimu sa'i mutum ne shi ma mai kyauta wanda har laraba suke buga misali da kyautar shi a ce kyauta kamar hatif hatimu sa'i balarabe ne kafin zuwa musulunci ya rayuwa shi mai kuɗi ya rayu kafin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya shahara wajen kyauta duk wanda ya biyo gidan shi sai ko ya ci abinci dan ma abin nan har kamfani ya kafa na masu nemo mushi mutane masu zuwa su ci abinci a zo ya ba da kyauta da rana kan hanyoyi kan hanyoyi na matafiya ya baza mutane da an gaba ko bismillah bismillah zo ka ci abinci a kai shi wajen hatamu tsa'i ya ci abinci da daddare sai sa su hura wuta saboda baki matafiya duk ka hangi an hura wuta ka san akwai mutane gurin in kana da buƙatar taimako to taho ga masu taimako suna neman ka Allahu akbar asimu sa'i kenan shine aka bada wata kissa aka ce yana da wani ingarman doki dokin nan nashi ya shahara a duk kasar Laraba a lokacin babu kamar shi kamar yadda aka taɓa yin wani doki ko da ake ce mai ɗan filinge wanda ya shahara a ƙasar Hausa to haka wancan doki ya shahara wajen Hatimu Sa'i duk ƙasar Laraba babu kamar wannan doki wani sarki sai ya ji ana labarin wannan doki kuma ya ji ana labarin kyauta ta hatimu tsaye sai ya ce shi ko bari ya gwada mutumin nan yaga zai iya cin jaraba wannan bari ya aika mai yana son ya ba shi kyautar dokin nan ko yana son ya da mai dokin nan dokin da ya ci har a duniya shi kenan ya tura yaron shi aje da wannan bukata wajen hatimu tsa'i akan mas'ala ta wannan doki yaron nan ya tafi kwana tashi kwana tashi har isa gidan Atimu Tsa'i san da ya isa isa da hamsi da an kora dabbobi an tafi kiwo Ya je suka gaisa ni bako ne wajen ka da zo bisa irin wannan al'adar yi bako ka so ba shi abinci Atimu Tsa'i ya shiga cikin gida nan da nan yasa aka yanka dabba aka dafa aka soya ya ɗauko naman wannan dabba ya kama wannan bako wannan bako ya ci dama ya koshi ya sha ruwa sannan aka zo a tattauna mai ke tafe da shi ya zo ya ce mashi daga gasa kaza nake sarki wane ya turo ni cewa wannan doki naka shahararren dokin nan na duniya yana son da Allah ka taimaka ka saida mashi shi yana faɗin wannan sai ga hatimu tsaye idan shi na zubar da hawaye ya ga yana zubar da hawaye ya ce me ya faru ba za ka iya wannan bane ba yace ba ba zan iya bane ba yace wallahi san da ka zo duk an riga an kora dabbobi sun fita kiwo da na shiga gidan babu sauran wata dabba sai wannan dokin shine na sa aka yanka aka yi mu abinci da shi Allahu akbar <laughs> shahararren doki na duniya yayi ba wanda bai san daga inda yake ba an gane wannan ku a lokacin halal ne a ci naman doki gani ba wanda baka san daga inna yake ba ya bawuka ya ka ba ko wata akuya ba wata tinki ba wani abu da za a yanka sai wannan kuma sai yanka shi kada dai a bar ba ko ba abinci subhanallah dan Allah muna irin wannan muna tarbar baki da irin <laughs> wallahi mu gyara amma gurgudan hali gurgudan abin da kake da shi eh gurgudan abin da Allah ya hore ma in ɗan fiya wata Allah ya hore ma kai bako ɗan kawo mai jika makoshi an gani Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa shi shikenan annabi Ibrahim sai ya shiga gida ya zo musu da wannan ɗan maraƙi, samin wanda yake mai ƙiba kosashe kuma hanis wanda yake soyayye an soyo shi aka kawo musu ho ilaihim sai ya kusantar musu da wannan abinci bismillah wata abinci ta kuma gaita sai ga sun cin abincin sai ga sun cin abincin ga abinci dai har abinci amma kuma sun kice an gane wannan ko qal ana ta'akum sai ce ba za ku ci abincin bane bismillah ga abincin nan ku ci sai ga dai ba su ce mai kala ba kuma ba su ci abinci ba daga nan sai mai ba a wajen قالوا لا تخاف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت أجوز وقالت أجوز أقيم قالوا كذلك قال ربك Allah ta baraka wata ala ya ce, da ya ga bata ci abincin nan ba fa wuje minhum kifa sai ya ji tsoron su nan wa'in irin baki ne anya ka kama bako abinci abinci har abinci ya kici anya a cikin zuciyar shi yake wannan kokonto yake wannan kulle kulle an gane wannan ko dan bai san ko su waye ba to anan ne suka bayyana mai gaskiya al'amari qalu suka ce la ta kada ka ji tsoro ya ibrahim suka fahimci da ya tsorata suka ce kada ka ji tsoro mu ba mutane bane mala'iku ne kaji kaji kaji mu ko jinsin mala'iku ba ma cin abinci ne dan haka ne kaga ba mu ci ka ba ba mun ki cin abinci bane dan wata manufa a'a mu ba ma cin abinci ne ka ne mun zo yi maka wani umarni ne wanda Allah umurce mu bi maka albishir wa basharu hi suka yi mashi albishir bi gulamin alim da wani ɗa zai samu mai zurfin ilimi Allah zai ba shi wani ɗa mai ilimi ma'abocin ilimi a yanzu ilimin kasir wato ilimi mai tarin yawa wane ne wannan ɗa annabi ibrahim da yana da ‘ya'ya akwai annabi isma'il sannan akwai annabi ishaqa da ‘ya'yan shi ne to wanne ne daga ciki waɗannan mala'iku suke mishi wannan albishir ɗin annabi isa haka ne me yasa muka ce annabi isa haka ne domin cikin suratul hud Allah baraka wa ta'ala ya ce fa ha bi haka wa min wara isa haka ya ko. muka yi mamatar shi albishir da isa haka. bayan annabi isa hakan kuma zai samu kuma dan annabi ko. zai samu jika annabi ko. kaga wannan shi wacce wannan tazo a dunkule ba a san kowane ɗan ba ne cikin ‘ya'yan guda biyu amma can suratul hud an bayyana muna kowanne ne annabi isa haka ne an fahimci wannan sannan mu riƙe wata magana nan cikin hudu ɗin da muka karanto fa basharna ba a ce fa basharna hu ba dan me za mu ji nan gaba ina fata mun gane me yasa ba a ce fa basharna hu ba kamar yadda ana aka ce wa basharuhu suka yi mashi albishir to za mu ji nan gaba ko me yasa akai haka suka yi mashi albishir zai samu ɗa mai ilimi shi shine annabi haka. to a daidai lokacin da suke wannan tattaunawa matar shi saratu tana kusa da shi kada mu manta ita saratu ɗin nan fa ta tsufa a lokacin shi ma kuma ya tsufa a lokacin dan ana magana ne ta kai wajen shekara casa'in shi kuma yana da wajen shekara ɗari da motsin gemu kalli wannan amma aka yi musu albishi za su samu ɗa banda wannan ita saratun nan tun da take tun auren saurayi da budurwa suka yi amma ko watan wata ba ta taɓa yi ba har tsawon waɗannan shekaru to kuma gashi yanzu an mashi albishir zai samu ɗa ba aka bar imar'atuhu sai matan nan tashi ta fuskanto su da ta ji magana za a samu ɗa fi sarratin cikin farin ciki da daga sauti fasakat wajahaha sai ta mari fuskarta wai ta ji da gaske ne ko farki take in gane wannan ko wa qala ta ce a juzin tsohuwa za ta haihu kuma a aqim wacce ba taɓa haihuwa ba tsohuwa da ba taɓa haihuwa ba kuma za ta haihu sai mamakin wannan wannan magana an gane wannan ko ta yi mamaki yanda za a ce tsohuwa ta haihu kuma asalin ba taɓa haihuwa ba inda da can ta haihuwa ne ma da kira a ce ba mamaki an gane wannan ta fuskance su da wannan ta ce tsohuwa za ta haihu ƙala zaliki, ƙala rabbuki sai suka ce ƙalu ko ƙalu zaliki ƙala rabbuki yau nan bakin mala'iku suka ce haka ubangijinki ya ce na huwal hakimul alim hakika ubangijinki Gwani hikima ne kuma masani ne ina fata mun gane to dan menene can aka ce wa bashar naha maimakon a cewa bashar nahu malamai sun tattauna akan wannan ɗayan biyu wannan maga ta faɗa a juzul aqim tana da fuskoki guda biyu mamakin take na annabi ibrahim zai haihu yana da fuskoki guda biyu fuska ta farko kenan abin mamakin shine tsoho da tsohuwa ya shekara 90 da ɗan shekara 120 za su haihu kuma asala ba taɓa haihuwa ba wannan abin mamaki ne fuskar ta biyu saratu tana tunanin tunda ita kan ba taɓa haihuwa ba yanzu an yi mijinta alabishir zai haihu kenan za a ba shi dama ya auro wata budurwa an gane wannan ko za ta haifa mai ɗa ba ita mutum ita ba ta haihuwa an fahimci wannan ko ta wannan fuskar haka kishi ne ya sa ta mamakin an gane wannan ko tana da kishi ne a'a yanzu kenan zai auro wata budurwa ko wata mai haihuwa ta zo ta haifa mai ɗa kenan ba ta ita ake ba ku fahimci wannan domin ya taɓa faruwa haka suna taron ya yi saɗaka da abin nan hajara ta haifi annabi isma'il domin ya taɓa faruwa ya haifi wata ɗan ba da ita ba duk da ita waccan mata ta ta same ta ne ta haifi ɗa annabi isma'il to ita tsammanin ƙara maimaita hakan za a yi wata za a sake bashi dama ya auro ko wata kuyinga za a ƙara bashi ya kuma haifi wani ɗan ba da ita ba an fahimci wannan shi yasa a waccan aya ta aka ce bashar na ha kaga ba ba bashar zahu ba ita aka yi alabishi ita ce za ta haifi ɗan don ta kwantar da hankalinta ita ɗin nan ita ce za ta haifi ɗan ba wata za a bashi dama ya auro ba kaga alabishir ɗin ma ita ake mawa ba shi ake mawa ba kaga sai aka ce wa basharuhu zai tada mata hankali kenan za a bashi dama ya auro budurwa ko ya auro wata mata ya haihu ba da ita ba an gane wannan ku da haka can cikin hudu aka ce fa Bashar ha, sai muka yi mata albishir ita ce za ta haihun kenan an fahimci wannan Allah ya taimake mu fasaqqat wajhaha aka ce ta mari fuskarta wasu malaman suka ce ba mari ta irin marin da ake ko mutum ya farka ne daga bacci ba a ta yi dariya ta saki fuskarta domin ya zo cikin waccan dai sura suratul hud Allah ya ce wa mar'atuhu qa'imatun wa rahikat wa basharna ha bi ishaq wa min wara ishaq yaquba an gani matarsa tana tsaye sai ta yi dariya sai ka ce fara rahikat ba ce fasakkat wajaha ba a ga ka ce to wancan fasakkat wajaha din yana fassara ta yi dariya ko kuma duka biyan ta mari fuskar ta kuma ta yi dariya duk da iya ɗauka Allah ya taimake mu ana biye da karatun kuwa to Allah ya taimaka Allah ya ce me ala fa ma qatubukum ayyuhal mursalun hmm. عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت Allah baraka wa wata ya ya Tun tunda yanzu al'amari dai ya wuce, komi ya kammala ya gane bakin nan dai ba abin tsoro ba ne, ba su cin abincin shi don wulaƙance ko don wata mummunan manufa ba, a su ba sa cin abinci ne ya gamsu. Kunga wannan kuma ya nuna annabi Ibrahim bai san gaibi ba, ga abu a gaban shi mala'iku ne, amma bai gane mala'iku ba ne har sai da suka yi mashi bayani sannan ya gane aga inda ya san gaibi tun daga zuwa sama zai gane ai ba mutane bane an gane wannan ko wannan kenan to bayan hankali ya kwanta kuma ya ji dalilin zuwan su ga abin da ya kawo su yi albishir ne Allah zai bashi da ma'abocin ilimi qal to sai ya ci gaba da tattaunawa da hira da su ya ce musu fa ma qatubukum ayyuhal mursalin to me labarin ku na gaba ya ku wa'annan manzanni dama wannan sakon ne kaɗai kuka zo isarwa ko ban banda wannan kuma akwai wani kaga kuma an isar da muhimmin sako an ci gaba kuma tattaunawa tsakanin mai masaukin baki da baki shi yawa menene labarin ku na gaba akwai wani gurin da za ku je ne ko ko dama iyakar ku nan Kalu, sai suka ce a'a akwai wani sakon kuma inna ursilna kuma an aike mu bayan wannan albishin da zamu wuce ila qaumin mujrimin izuwa ga waɗansu miyagun mutane su ne mutanen annabi lot mutanen birnin sando suna saba ma Allah suna aikata aikin luwaɗi wanda wani a duniya bai taɓa aikata irin wannan aiki ba sai su suka ce to can kuma za mu wuce daga nan in ka biyo tarihin annabi ibrahim to yana da alaka da annabi lo domin annabi lo dan uwa ne na jini na annabi ibrahim malaman tarihi sun ce ɗan uwa da ɗan kane ne ‘ya'ya maza suke kuma tare suka yi hijira daga ƙasarsu lokacin annabi ibrahim sanda ya wa'azi aka ya tashi da ya tashi tahowa annabi shi ya yi imani da shi ya biyo shi tare duk gwagwarmayar da aka yi ta isar da manzanci tare aka yi da shi har Allah ya kawo su inna ƙasar Falasɗina take a yau ƙasar Falasɗinu a yau nan annabi Ibrahim ya zauna har yanzu ana riya cewa kabarin shi yana gurin akwai wani gari da ake ce mashi hebron hebron a yammacin kogin jordan din nan inda kake ji ana rikici da falastina da yahudawa akwai birnin hebron akwai masallaci a gurin bisa kaddarawa ana tunanin kabarin annabi ibrahim yana gurin ba tabbaci ba ne to sanda annabi ibrahim ya zauna nan shi kuma annabi lot sai ya rabu da shi sai ya tsallaka kogin jordan ya koma gabacin kogin Jordan cikin ƙasar Jordan ɗin kenan a yanzu to a can ne kuma Allah ya bashi manzanci a cikin waɗansu mutane 'yan garin a matsayin shi na bako sai Allah ya bashi manzanci to mutanen garin su suke aikata wancan miyagun ayyuka yi musu wa'azi yi musu wa'azi suka karyata shi to shi ne Allah ya aiko ɗan mala'iku isar da wannan albishir ga annabi Ibrahim a yammacin kogin Jordan daga nan tsallaka gabacin kogin cikin ƙasar Jordan ta tafi wajen annabarot kuma su hallakar da waɗancan mutane na birnin Sando. Ina fata mun gane. Yanzu suka ji annabi Ibrahim ya tambaye suka ce ai za mu tsallaka mu tafi mu hallakar da mutanen birnin Sando domin mutane ne miyagu. Har ma bari ka ji irin kalar azabar da Allah ya ce mai musu. Linursila alaihim hijaratun min tin. Za mu musu ruwan wa'insu tsakon kwani soyayyu. waɗansu tsakonkwani duwatsu da aka soya za mu musu ruwansu ashe ka ba ma ba mai kenan Ka ba ma ba mai waɗansu sinadarai ne waɗanda ake samuwa daga ƙasa ake tattara a haɗa sannan a ƙona su a soya su idan aka jefa in suka fashe sai aka sun yi muguwar ɓanna ashe alƙur'ani ne ya koyar da in aka samu wani ma'adanai na ƙasa aka haɗa waɗansu tsakonkwani da su aka soya su aka dafa su to in suka fita za ci balla kamar can cikin alam tara kai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ko alam yaj'al kaydahum fi taradin wa arsala alaihim tayran ababi taramihim bi hijaratin min sijil suna jifan su da wasu soyayyin tsakonkwani haka tun daga nan ake koya mana ashe in aka tattara wasu tsakonkwani na musamman wanda ake samuwa a ƙasa aka soya su aka ƙona su idan aka jefa su a cikin al'umma za su yi ɓanna daga nan aka koyar da ƙera bom zuwa harsasai duk da waɗannan ababe ne alƙur'ani ya zo da wannan Allahu akbar ɗazun nan nake jin wani yaro yana karanta mana tarihin wani daga cikin malaman musulunci wani waye Idris Idrisu shine farkon wanda ya so tsara tasawira wannan world map tasawira ta duniya har yanzu wanda da kake ganin world map din nan musulmi ne yayi ta karkashin musulunci aka samar da ita tura tashi ce suka kwafa an gane wannan ku dukkanin duk ilimin duniya musulunci ne ya zo da shi duk wani abu na ilimi a duniya sai daga karkashin musulunci yazo. Allah ya taimake mu wannan kenan zamu mu jajjefe su da waɗannan kwani. sannan tsakon kwanin nan musawwamatin inda rabbika tun daga wajen ubangiji an yi musu alama lil musrifin ga mabannata wace irin alama kuma kenan kowanne tsakwa akwai namba kamar yadda kowane harsashi yanzu yana da namba in aka yi harbi aka yi ɓanna da an samu kwansan harsashin za a ce kira ƙasa kaza ne wani harsashin ko daga fataliya kaza ya fito ina fata kuna fahimta ko masana abin sun sani ashe kaga tuni wa'ancan tsakon kwani su ma musawwamatin kowane da lambar shi kowace tsakuwa da lambarta Allahu akbar to wannan sai Allah Allah tabaraka wa ta'ala ta kishin annabi Lot sai ya kama annabi Ibrahim ya ji za a ji a halakar da mutanen garin shi kuma ya san annabi Lot yana cikin garin annabi Lot nan mutumin kirki ne kuma dan uwan shi ne sai ya ce masa to ai cikin garin nan fa akwai Lot har da shi za ku halakar suka ce a'a akarjana man kana fiha min al-mu'mini duk mai imani cikin garin nan da zamu fidda shi zamu fidda shi ba za a halakar da mutanen garin nan ga baki ɗaya ba duk mai imani a garin zamu fitar da shi amma bari ka ji Ibrahim fama wajadna fiha ghayra baitin min al-muslimina ba mu samu wani gidan musulmi ba a cikin gidan in ba gida ɗaya ba tal gidan annabi lot din Allah nan kadai ne masu imani suke ko cikin gidan ma akwai bara gurbi akwai matai shi shi kadai ne mai imanin daga shi kuwa sai yayan shi yan mata su biyu su uku kenan su kaɗai ne masu imani a garin Allah akbar haka aka yi dai Annabi Ibrahim dai yana ya tabbatar da umarnin Allah ne da haka suka yi sallama suka gangara waɗannan mala'iku suka tafi suka tafi birnin Sandom suka je suka yi abin da za su yi kamar yadda aka ba mu a wajen wata kisar na halakar da mutanen wannan gari Allah ya ce me وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم نعم الله يتي وتركنا فيها آية muka bar waɗannan mutane da an ka hallakar mutane annabawa suka zamo aya suka zamo ishara lillazina azabar al'azab alim ga dukkan waɗanda suke tsoron azaba mai radadi azabar Allah kada su kuskure su aikata aiki irin na mutane annabawa su ma in suka yi abin zai same su an bayyana muna irin hallakawar da aka yi musu a waɗansu ayoyin ya aka hallakar da su ne da aka je garin nan nasu da aka je wannan birni nasu suka yi wuce sun ga bakin samari sun zo suka taho gidan annabi lot annabi lot hankalin shi ya tashi har ma yake burin ina ma a ce ya mutu kafin zuwan wa'annan baki bai murna da zuwan wa'annan baki ba suka lura hankali shi suka ce ya lot yi hakuri eh, mu ba mutane bane ba mala'iku ne Allah ya aiko mu da mu halakar da su wani lokaci za ku halakar da su yace da asusubahi suka ce da asusubahi yace ku maza maza ku halakar da su yanzu kace ku yi hakuri yi hakuri ya lot eh wa ma kana sabo bi qarib ai asaban ta kusa lokacin asubahi yana aka ce ya tashi da shi da ƴaƴan nashi guda biyu su fita sabar gari su kadai suka fita sauran garin kuwa mala'ikun suka ciccibo garin suka dago garin yanda ka san waina a tanda aka aka dago garin sama sannan aka yi musu wa'ancan ruwan ba mai. ƙasan garin aka cike shi da dagwalon jahannama sannan aka juya garin aka kifa garin a cikin wannan dagwala kamar yadda ka san mai tuyar waina tana juya waina cikin tanda haka aka yi mutanen garin waje alna aliyaha amsar na alaihin masara muka sanya saman garin ya koma ƙasa aka yi musu juyin waina aka yi musu kuma ruwan azaba har gobe wannan guri inda an ka halakar da mutanen annabi lot yana nan ƙasar jordan an gane wannan ku. gurin ya zama wani tsauni-tsauni haka kusa da gurin akwai wani rafi ruwan da ke cikin rafin har yanzu har gobe har jibi ba wata halitta da ke rayuwa cikin ruwan kuma can ƙasar ruwan ba ka samun dutse ba ka samun yashi ƙasa ce soyayya ɗan dauri an gane za ka samu su kifi su wane ne dabbobi ko a cikin ruwa to shi wannan ruwa har yanzu ba komai cikin shi ba wata halitta da ke rayuwa ciki har yanzu yana nan in ka so in Allah ya baka dama ka je ƙasar Jordan ka iya ziyartar gurin ka iya zuwa dan ziyara kuma ruwan in aka yi wanka da shi masu ciwon fatar jiki irin su kazuwa su maƙyaƙƙyaro duk wani ciwo da ya shafi fatar jiki in ka wanka da wannan ruwan to kuma ana samun sauki duk wasu ƙwayoyin halitta da ke jikin mutum yana kashe su an gani sai dai ba a sha kada ka je ka sha yau an ce ba a sha ni ma ba zuwa ne ba gani ne a rubuce ba a sha <laughs> Allah ya taimake mu har ƙarshe su kenan Allah ya kare waje da na ha gaira baitin mina na mu'min ba mu samu wani gida ba a ciki in ba gida ɗaya ba na mu'mini gidan annabi to gashi nan an halakar da su wa tarakana fiha ayata muka bar wannan halaka wata zamo aya na kafu yakafuna azabar alil ga dukkan waɗanda suke tsoron azaba mai raɗaɗi kada su kuskure su aikata aiki irin na mutane annabi lot duk wanda ya aikata wannan aiki duk dan luwaɗi in dai bai tuba ba wallahi tallahi sai mummunan ƙarshe irin yadda mutane annabi suka yi mummunan ƙarshe an gani sai sun yi mummunan ƙarshe kuma sai sun tafi lahira a an tasa cikin wuta ba girma ba ko ba rana fita inda muke faɗi kullum in ma ba wai wauta ba da shishigi irin na ɗan adam dan Allah dan annabi mai amfanin wannan aiki duk cikin gaban jikinka a ka yana daga ɗaya daga cikin manya-manyan gaban da kake ji da su dan tsananin ji da shi da kake ba ka yarda ka bar shi a fili duk cikin gaban wa kake ta kafa kafa ka rufe Shi ne, ka sa ɗan gajeren wando ka zuba dogon wando ka sa jamfa ka nemo babban duk dai karfe shi ne duk inda kake so rufe bai wuce nan ba dan darajar gurin da alfarmar gurin to wannan abin mai matuƙar daraja irin wannan mai matuƙar mutunci a idanunka irin wannan kuma shi za ka ɗauka ka dirmiya a cikin kashi kashin ko ba naka ba ma na wani ƙato kalli wannan kashin ko naka nema ko rigar ka ya taɓa sai ka wanke ka zanta da kuma ka ɗauki gaɓar ka mai tsananin daraja ka sa ta cikin kashi kashin wani ƙato a banza dan Allah ina wauta da rashin hankali da sai kama da wannan wallahi babu inda ka san dabba ko dabba ba ta wannan din rashin kunyar kare ka taɓa ganin kare yana barbarar kare namiji ɗan uwan shi duk abin da ɗan akuya da wuya ka ga ɗan akuya na barbarar ɗan akuya duk dakikancin jaki jaki wannan ba ka taɓa samun jaki yana barbarar jaki ɗan uwan shi wai sai mutum wanda Allah ya ce karramna bani adama an fifita ɗan adam to wannan fifitaccen shi ya mai da kai shi baya ya mai da kai shi kaskantacce ya mai da kai shi har dabba ta fi shi wallahi gara dabba da su gara dabba da su Allah ya kyauta Allah ya kyauta gara dabbobi sun fi su hankali sun fi su mutunci sun fi su daraja har gurin Allah an gani to wai yau wannan abin ya zama wani abin ado har kungiyoyi ke gare su a duniya don sharrin shedan kurin Allah ya kyauta Allah ya kyauta Allah ya kare mu Allah ka kare zar'ar mu ya Allah Allah ka kare mu da zar'ar mu ya Allah haka zaka samu cikin gasashen musulmi cikin garuruwan musulmi an samu wannan fitina Allah ya kyauta wayya sunan aiki ne muna ce mai luwaɗi ko to a nassin alqur'ani dai babu inna Allah ya kira shi da wannan suna shi annabin ne wanda aka turo shine annabi lord sunan annabi ne amma shi aikin ba sunan shi ba kenan sunan shi alfahsha an gane wannan ko da haka alqur'ani ya kira shi da haka aka kira shi alqur'anance alfasha ko kuma mummunan aiki an gane wannan ko kaga da aka ba suna aka ce luwatsi aka mai da shi haka sai aka hana a rika sa ma ƴaƴan mu sunan annabin Allah da wuya dai yanzu ka samu wani yar a ce mai sunan shi lodo ana samu amma ƴan kaɗan ko ana samu amma dai ba yawa ni dai ɗaya na sani <laughs> na ko ko san su da yawa baka taba sani ba ani na san ɗaya kuma mutumin kirki bawa Allah bawan Allah na kware mai kokari cikin addini sunan shi kenan lot an gane wannan ko ba sani ba ko yana nan raye ko ya rasu Allahu a'lam an gani ko haka sunan ne na annabin Allah yana daga cikin annabawan Allah amma da aka ari sunan aka ba wancan mugun aikin an gani ko Allah ya kyauta to sai kisa ta biyu ta annabi Musa alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce me wa Musa Fatawar Labiro Kulu ne wakalar sa'irin auma juni, fa'adatar kuwa juni da ofis na Allah ta baraka wata ala ya ce waɗanne Musa? To kuma tana labarin annabi Musa? iz arsalnahu a lokacin da muka aiki annabi Musa ila fir'auna zuwa ga fir'auna bisu danin mubin da hujjoji bayyanannu karara da ayoyi bayyanannu karara amma maimakon fir'auna ya imani fata walla sai fir'auna ya juya baya bi rukunihi da shi da dukkanin magoya bayan shi da dukkanin bangarorin shi da sojojin shi da fadawan shi da malamfa da ɗin shi da masu kuɗin garin da waye duk tarkace suka juya annabi Musa baya an gani wa qal fir'auna sai ya ce ma annabi Musa sahirun yace kai dan dabo ne ƙarya kake ba Allah aiko ka ba dan dabo ne aw majanunun ko kuma ma dai mahaukaci ne <laughs> eh ko kuma ma dai mahaukaci ne amma yaushe zaka same mu da mulkin mu ka taso cikin mu ka ci tuwonmu ka sha horarmu ka yi mana ɓanna ka gudu gudun hijira kuma yanzu ka daka ce Allah ne aiko ka kai kai dai mahaukaci ne an gane wannan ko subhanallah ayyuko da ya faɗi wannan aka yi ta wa'azin yana ƙaryata bai sha ba a kazanahu Allah ce sai muka kama shi da azaba wajinu da hu da shi da dukkanin rundunar take manyan fadawan shi manyan sojojin shi da sauransu sai muka kama su da azaba muka halakar da su an gane fa nabaznahum fil yammi muka watsa su cikin teku cikin kogin yam ma'ana cikin kogin nil wa huwa mulim yana abin zargi sai fir'auna ya niyya kashe Musa ya biyo annabi Musa ya mai kwaf daya Allah sai ya kama shi cikin ruwa da shi da dukkanin dakarun sojojin shi da manyan fadawan shi da manyan sakatarorin shi da gwamnonin shi da wane ne nashi duk gaba ɗaya Allah ya halaka da su cikin kogin Nil kogin Nil din nan yana nan har gobe cikin ƙasar Masar dukkansu Allah ya lalata gawarsu fir'aunan shi shugaban Allah sai ya turo gawar shi bakin gaba Allah ya ce mashi al nuna Jika bi badanika litakuna liman karfaka aya zamu karshe ka zamu hallaka ka mu turo gawar ka bakin gaba dan ka zamo aya ga 'yan baya ji mulki irin na fir'auna dan tsananin burin mulki ya ce shi Allah ne ya ce ma alimtu lakum min ilahin gairi ka gani ban san akwai wani abin bauta ba sai ni ya ce ana rabbukum Aala. ni ne ubangiji mafi ɗaukaka duk da wannan yau sai gagawar shi a bakin ruwa fanko empty aka ɗauko gawar aka zo aka aje har yanzu da nake muku maganan nan gawar nan tana nan ƙasar masar tana na aulakance ba ka taɓa jin wani ya biya kuɗin jirgin sama ya je ƙasar masar wai don ya gano gawar fir'auna ko ana samu na'am babu to yanzu kaddar inda gawar annabi musa ce aka tabbatar ita ce da kake tsammani wasu a ƙasa mai sun je ka gani annabi musa mulki ya kuɗi ya tara duk ba wannan ba to shi ko fir'auna ya yi mulki ya tara kuɗi ya yi wane ya duk abin da yake shi amma yau ga irin ƙarshen da ya ga kuma abin da ya biyo baya ya yi mummunan ƙarshe ya bi baya da ƙura annabi musa kuwa bai tara kuɗi ba bai yi mulki ba addinin allah ba irin wahalar da bai sha ba ba irin wuyar da bai ci ba amma ƙarshe jibi irin yadda allah ya ɗaga sunan shi ji irin daraja da girman da ya samu an faɗi mana wannan ne don mu ɗau hannu mu ma kada duniya ta ruɗe mu duk abin da za mu yi ƙoƙari mu yi don addinin Allah don girman Allah kana raye ko ba ka raye Allah ba zai matar da gidanka ba Allah ba zai kashe gidanka ba Allah ba zai kashe sunanka ba Allah ba zai kashe darajarka ba tun daga duniya Allah ɗaukaka darajarka ninkin ba ninkin sannan kuma ka je ka tadda a gobe kiyama Allah ka taimake mu Allah ya ce me Allah ya ce wa fi adi to haka kuma ga wata ayar wajen adawa, mutanen annabi Hud, su ma an turo musu annabi Hud alaihi salatu wassalam ya yi musu wa'azi suka ƙaryata, to ƙarshe mai Allah ya musu, iz arsalna alaihimur rihal aqim sai muka aika musu wata iska mai zafi a ƙim wacce babu babu ni'ima cikinta irin iskar da ke zuwa da zafi din nan har ma Allah ya siffanta muna iskar yace ma zaru min shay'in ba ta taɓa gitta ta kan wani abu illa a alaihi da ta biyo ta kan shi illa ji alfa karrabi hita mai da shekar mami ita inda ta bi ta soye da duk abin da ke gurin subhanallah duk wani abu mai ruwa ruwa sai ta gama da shi ita aka aika ma adawa sai kasa kasa da su tsawon kwana bakwai da yini takwas an gane kusa karha alaihin saba alayalin wa samaniyat ayyamin husuma batar na qauma mafi sar'a ka a ajazu na kawiya wa hal tara lahum min bakiya yau dan Allah za ka samu wani ba'adi guda daya babu sun saɓi Allah Allah ya maganin su to mu kada mu saɓi Allah zai yi maganin mu fa irin yadda ya maganin su ba su gagare shi ba bare mu yan cikin cokali yan ɗaurai, yan ƙarshen zamani ba za mu gagari Allah ba Allah ka taimake mu kuma ba mu gyara halayen mu saboda haka mu gyara adawa sun yi duk abin da za su yi Allah ya ba su dukiya Allah ya ba su mulki Allah ya ba su ƙarfin to domin kinkima kinkima ne har Allah yake cewa Allah ce lam yuqlaqa fi misluha fil ba a taɓa halitta kwatankwacinsu su ba a ƙarfin tuwo a duk duniya ba a taɓa yin kamar su ba sai suka saba ma Allah da aka hore musu waccan iska sai gashi ta kakka da su ka annahum a ajazu na kalli kawiya kai ka ce ku tutturan da bene ne da aka sassare ga sunan kitaka kitaka kwance Allah ya hallaka su Allah ya kyauta sai kuma mai malam لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائفة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح وقوم نوح قبل إنهم كانوا قوما فاسقين الله أكبر Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa fi adi, to haka kuma ga adawa, wa fi samud afuwan, wa fi samu ga kuma mutanen annabi salihu, adawa sun yi kufansu yana nan a ƙasar Oman, samudawa kuwa yana cikin ƙasar Saudiyya? arewacin Madina. har yanzu kufansu yana nan wayanda Allah ya ba su gwanintar gini suna kwakula dutse su mai da shi gari har yanzu kufafin yana nan wani yanke cikin ƙasar Saudiya akwai wani cikin ƙasar Jordan akwai wani ɓangaren kuma cikin ƙasar Lebanon ta yanzu an gane wannan ko yau in Allah ya baka dama za ka iya zuwa ka yi kallon waɗannan gurare nasu to Allah ya aika musu da bawan Allah annabi Salihu suka ƙaryata shi suka yi mai izgili suka karyata annabi salihu ba su yi imani da shi ba ta mutamatta'u Allah ce to ku ɗan ji daɗi hatta hin zuwa ɗan lokaci kaɗan an ba ku duniya an ba ku ƙarfi an ba ku mulki an ba ku dukiya to ku je ku ji daɗi ɗan lokaci kaɗan lokaci ne fa tawo an amrabi suka yi girman kai daga umarnin ubangiji fa aka zatuhum sayhatu shi Allah ya sa tsawa ta kama su sa'ikatu tsawa ita kama su wahum yanzu suna gani karara ba wai da daddare ba da rana kiri-kiri aka sa wani mal'aka ya mutu tsawa wacce ta gagari dike zukatansu suka kumbura suna faffashewa suna gani wancan ya fashe wancan ya fashe wancan ya fashe da haka suka halaka fa masfada o min kiyamin ba su iya tashi suka gudu ba sanda azaba take kama su ɗaya bayan ɗaya wa ma kanu muntasir ko ba su samu wani mataimaki ba ya zo ya taimaka musu subhanallah haka suka dinga kumbura suna dadewa suna bindiga ɗaya bayan ɗaya Allah ya halakar da su ala basiratin da rana tsaka ba da daddare ba kaga kenan ba su sha ba su ma duk da wancan abu da Allah ya ba su na hikima na kokari wa qauma nuh haka kuma an yi mutane annabi hufa fa min kabalu waɗanda suka rayu gabanin adawa da samudawa innahum kanu qauman fasikin su ma sun zama mutane fasikai su ma su sha ba duka waɗannan ayoyi Allah yana rattafo mana su ne duk wanda ya saba ma Allah to bai sha Allah bai kyale shi ana faɗi mana ne to dan mu kada mu saba ma Allah kada mu ɗauka za mu iya gagarar Allah duk abin da kake takama da shi a yau an yi wani mai irin wannan sama da naka Ya yi kuma bai sha ba saboda haka mu bi ala takawa hanya ke nan ta tsira Allah tabaraka wa ta'ala ka mu dacewa ana nuna lokaci ya yi kuma ina ga kamar mun zo kan gaba da ya kamata mu tsaya sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu karasa ita wannan sura inda hali mu shiga sabuwar sura abinda makaranta daidai Allah ka mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah tabaraka wa ta'ala ka sa albarka a rayuwar mu Allah ka kare mu ka kare mu da tsar armiya ya Allah yan kidnafa barayin mutane masu ansar kuɗin fansa Allah kai mana maganin su wa'anda suke da rabai shiriwa take Allah ka shiryar da su wa'anda ba sa da rabai shiriwa Allah kai mana maganin su da su da informers su Allah kai mana maganin su masu rabon shiriwa kuma Allah ka shirya mana da su ya Allah Allah ka daidaita mu akan hanya ta ƙwarai ya Allah waɗanda suka kama suke hannunsu Allah ka kwato mana su waɗanda ko ba su kama ba Allah ka kare mu daga gare su Allah ka kare mu daga gare su wallahi lokaci ne Allah fa zai mana maganin su insha Allah wata ran sai an yi kamar an yi ruwa an dauke in ce bahaushe yake cewa in ka ji ganga ta faya zaki ta kusan fashewa ne aski in ya zo gaban goshi ya fi zafi wannan dauki da ciri da suke a wannan bangare namu in Allah ya so karshen su ne ya kusa karshen su ne ya kusa insha Allah Allah ka yi mana maganin su Allah kai mana maganin su ya Allah yanda makiyata na farko ba su gagare ka ba na ƙarshen ba za su gagare ka ba duk suka hana al'umma ka zama lafiya na farko ba su gagare ka ba ya Allah na ƙarshen ba za su gagare ka ba ya Allah ba mu san su ba Allah ka san su sun fi karfin mu sun fi ƙarfin gwamnatocin mu amma mun tabbata Allah ka fi karfin su Allah ka yi mana maganin su Allah ka kare mu daga sharroran su Allah ka kare mu daga sharroran su ka tsare mu daga faɗa hannun su hannunsa ya Allah ka kare mu ka kare zarar mu ya Allah Allah ka kawo mana ɗauki ya Allah Allah ka kawo mana ɗauki ya Allah Allah ka sa aljanna ce mu kuma mu gobe kiyama Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama dukkanin yan uwa da suka riga mutuwa Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka rahamshe su masu rayu kuma Allah ka mu rayuwa mai albarka Allah ka sa in mun mutu mu mutu muna ƴan aljanna Allah ka amshara kai muna cikin musulunci ya Allah yan uwa marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su ladarjiya Allah ka san mu ka san bukatun mu ka zuba albarka mai tarin yawa cikin bukatun mu ka biya mana ya Allah Allah ka sa alkhairi masu tarin cikin bukatun mu ka biya mana ya Allah Allah ka san masu bar addu'ar mu ka san bukatun su Allah ka sanya albarka cikin bukatun su ka biya musu ya Allah Allahumma rabbaka du'a ala innaka sami'ud du'a wa tub alaina innaka tawwabur rahim subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك رب تقبل منا إنك أنت الفاتح الحمد لله